Assalamu alaikum barkanmu da ƙarar saduwa a cikin wannan zaure namu mai tarin albarka. A wancan karan na taɓa ne akan maza da ba sa ma mata isani a tsakanin ana soyayya tsakanin saurayi da budurwa. To a wannan karan kuma na taɓo ɓangaren mata. Mu ma mata muna da tamu matsalar. Da yawa mata idan suka ga namiji yana musu hidima yana hidimta musu yau shine duk abin da ya gani zai suyo ya baki hakanan kin tambaya biki tambaya ba zai ɗauko kuɗi ya baki in wata hidima ta ta zo zai ɗauka ya baki amma mata sai mu ɗauke su kamar ba mu san kamar ba su san me suke ba sai ka ji ko bukata ce ta taso an ce ah hello bari in kira wannan gara ai na san yanzu da na ce mishi kaza zai yi min kaza kuma alhalin bai kamata ba yana sane da abin da yake yi yana sane da abin da yake dan yana baki kuɗi bai zama ba shi da hankali ba amma mu mata daga lokacin da muka san wanda yake ba mu sai mu dinga wulakanta shi ana cewa ba a kira wannan banzan ko ba a kira wannan nemo kuɗin nan fa yake ba ƙasa yake tsinto su ba shi yasa ga masu nan mafi yawancin mazan yanzu ba za su yi maka kyauta saboda Allah ba sai dan za su nemi wani abu a jikinka. ka